Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mu tattauna. Kamar kullum ni ne gabatar da wannan shiri da ni da abokin aiki na ni sunana Ali Muhammad. Akwai abokin aiki na Musubahu Kano YouTube da kuma Malam Ali Samuneto mai duniyar dambe shi yake kula da da tamarori masu ɗaukar muku wannan bidiyo ku gan shi tartar. To a wannan rana ta Alhamis wanda ya daidai da sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu da ashirin da hudu muna tare da indan mutan Kaduna dan damba daga bangaren Jamus. Da kuma Kamalu Shagon Mada, Kamalu Shagon Mada karfe Kamalu Shagon Mada Road. Kowa ya ga walƙiya ya tsira Kamalu. Eh. bawu. me za ka fara mana da shi kafin mu na wannan shiri ka'in da na. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallon mu dai alhamdulillahi muna nan da ikon Allah kuma kuna nan da ikon Allah inda kuke bibiyan mu a koda yaushe muke kawo muku wannan program daban-daban a koda yaushe hmm. kamar yadda abokin aiki na Alu Muhammad ya faɗa ga mu ga Kamalu ga kuma Indan mutan Kaduna hmm. wanda a yau za ku ji shahararren labarin da za mu zo muku da shi a kan wa'annan bayan Allah wanda za mu bayyace muku shi a wannan lokaci Ali Muhammad na'am wani abun mamaki na'am ka san wani albishiri za mu kawo 'yan kallo ba hmm. bangaren kudu da arewa da kuma gurmada suka suka za mu kawo musu wani abu ne sabo hmm. wanda ba su masu kallo kun san menene to kamalu da kuma inda mutum da kuma ba suna shirin tattara ina su ina su daga harkar nan ta ta daura hannu eh harka ta dan maza mu ba ta yi Hmm. harkar nan ta dambe suna shirin ina su ina tattara ina su ina su su tattara ina su ina su su bawa yara su yara kamar da ka san yayi yaki gaskiya ne kuma inda ma yayi yaki gaskiya ne kowa ya sani hmm. to masu kallo inda da kamalu suna shirin tattara ina su ina su za su bar wannan harka ta dambe don haka ma Idris bambarewa hmm. mai gidan damben marbanyanya a irin ƙoƙarinsa eh, musu bawo da irin gudunmawar da yake bayarwa hmm. ya shirya musu aji gaskiya ne ranar ladin ne hmm. ladi eh, zai zama nawa ga wata kenan musu bawo wato ranar lahadi wanda ina ji shi ne dai a yau muna alhamis sha bakwai kaga shi zai kama ashirin da ɗaya ga watan ɗaya kenan eh 2024. shekara ta dubu ya shirya wa kamalu shagon mada gidan mutan Kaduna Ajo ranar 21 ga watan nan na ɗaya da muke ciki shekarar 2024. Mm. Mm. A nan gidan dan masu da yake nan mara nan ka san ɓamɓarewa ba daga nan ba. Ai ba abin da za mu ce bawan Allah nan sai dai Allah ya saka da alheri. Kada mutane su ce wai muna zuga shi ba zuga ba mm. duk wanda ya abu a faɗa. Gaskiya ne. Ko kai kai za mu faɗa musu wallahi. To ya shirya musu Ajo ka san yanzu yayin Ajo yake. Hmm. Ka zo ka kafa ina ga a shirya maka. A ah, to ni ma an shirya min ashirye nake a shirya min ashirye alwa alwa idan aka shirya min ashirye kai ba kada ba a shirya naka mun kuli kuli za mu kawo na da wala wala tun da mu ci kuli kuli ne kuma da mai ma ake guda sani da bulawa ake da kwaga ba bare bulawa eh da ga eh, eh, eh. wannan wannan da su ma da aka shirya to musu babu bara mu fara da idan Kaduna idan mutan Kaduna da ah, ah, ah, dai da gaske kuna shirye-shiryen tattara ina ku da harkar da dambe kwarai kuwa muna kokarin bari hmm. harkar dambe mu mu huta hmm. kwana biya ko ka gani yanzu malu eh, inda hmm. idan yanzu kuka aka shirya muku ko ku biyu kuna ganin za ku harkar ne ko kuma dai na dai kamalu ko aljanna ce eh, ko kuma dai a insha eh. Allah ka san menene eh. ai damban ne ma ta koma wani kala eh. ka gane a kan lokacin mu da muka taso muna damban hmm. ba irin damban da ake da gani wanda to duk wanda ya kalla damban lokacin da muke dambe hmm. in ya kalla yanzu bane guda saboda bayan da ya saba ba ka gane hmm. yan damban yanzu 'yan san jiki sun fi yawa mu kuma ba mu so jikin mu ba shi yasa ko lokacin da muka taso abin da ya samu a duniya san saboda ba mu so jikin mu a harkar da mm. ba mu fara kan tsoro ba amma yanzu 'yan damban yanzu gaba da to sai dai godiya ai dai dai tana da ni ma kana ina eh, ko hajiya ce ni ko ta ko ta zo ne ah, kamalu ba ta zo ba eh ba ta zo ba to <laughs> ba ta zo ba kamalu to kamalu ah, eh, eh. eh musuwa gura yanzu tun tunda musuwa kamalu na kusa da kai ko na ga dogo tana so ta kamalu ni bashirin gudu nake kamalu saboda gudu ina za ka je na gani na gani kai ya ya zauna dar lokaci haka kake kuma ina jin wani kamar shigo shigo wani abu kana eh kamalu ta hanyar nake so in gudu zan wani gudu ah, kuma tsayawa zan tsaya ba ka tsaya ba gudu za ka yi to to to shikenan eh, ba da gudu ba to shikenan kamalu eh. eh, gashi za a shirya muku an ma shirya muku wannan aji wanda muna tunanin in Allah nuna mana wannan ranar Lahadi za a yi 21 ga watan wato shekara ta 2024 za a yi muku wannan aji wannan haka yake ya ka ji a ranka da wannan ajo da aka shirya muku da kai da inda a ni yadda na ji a raina ai daɗi na ji mm. daɗi na ji saboda dan ban ba ta waje Hmm. Haji. Ka gaji da maka. A ni dan wuta eh ne na ga daga Allah saboda ai na da ku. Hmm. Ka da ku. Eh mara. Na da ku. Saboda yanzu kaga yara yara sun taso dan bana bakwai. Hmm. Kuma ba ka lokacin ba ka lokacin ga kai na wani. Ko ba ka ba. Da zarar lokaci ya wuce to kowa sai dai gwargwado irin nahi. Ko ba ka ba. To yanzu kaga dole in samu ba ne. saboda ni abin da ne a dambu kar a ah, a ban gane abin da kai a dambu ka a ma ba wato duk abin da kai kai baka so ai ma a ah, ni ba na so a saboda ni ayo kuma aka ma ai na halaka eh abin da ne za a mu ai na halaka shi kenan balangana ba hmm. to yanzu kamalu da eh. yawa mutane sun ga cewa irin gwagwarmayar da kai da yakin da kai misali mu ɗauko kaduna lagos inda kuka fafata wannan wasanni na gajin ana da mato wanda ana ganin cewa kamala a da sa ma bai kai ya kama babban ɗan ba za ga Kamalu ya zafira ya je ya kama ɗan ba kuma ikon allah ana taka damba ɗaya biyu za a yi ko dai a lokacin ba mu sani ba Ali Muhammad ne bi aljannan nan tana tsaye ne eh doguwar eh, wai tsaya wai ya ma aka wai kai rabu da wannan doguwa to wai kai da ba kai na rabu da ita ta wannan doguwa ta gado cewa oh aina ta ta aina aka gaje ta ta mahaifi na ce doguwar Allah sai da zai canne jarawa kaji kamalu da san ita eh, eh. idan ka bar dambe eh doguwar amma za ta tattare da ta eh na za ta sai ta gado cewa ba inda za ta je eh. nan tare na ga ya ba don mutuwa ka da yo to kuma ai ita tsawo doguwa ta tsawo ce eh ko haka ba tana biye da kai tallafi take kawowa tana taimakawa eh. ko ba haka ba musu bawu kafin mu ƙara gawa kan shafan mada mm. eh, kamar inda iyali ka san hajjodi baya yiwuwa sai da masoya ko kuma an aka ce an yi ajanan masoya ba su zo sun muku alheri ba kar ba ba ne ko ka tana kasa tana dabo mm. masu kallo kamar yadda kuke taimakawa mun san kuna yi kuma mu shaida ne musu bawo hmm. mu shaida ne wajen masoya suna yi gaskiya ne ko ba haka bane hmm. mu masoya ba abin da zamu ce muku sai dai mu ce Allah ya saka muku da alheri Allah ya fara dukiyar ku albarka kamar yadda kuke yi to ga fa masoyan da da kuma shagon ma musu bawo ya kamata masoya muna roƙon hmm. su su da da shagon ma gaskiya ne domin duk abin da ake bukata a dambe sun yi inda me zaka ce wa masoya kafin mu je kan sabon mu gaskiya ni abin da zan ce wa masoya in ne kallon mu hmm. in ne kallon mu da wanda zai ganin mu wanda za a ba labari ya ji ina roƙon ya ci wannan biki da aka sa mana kun ga dai wannan wasan da <laughs> wasa ne kuma da tsari a biyo ka a can ka taɓa can hmm. a biyo ka a can a kore ka a can ka gama hmm. ka ya gwara ka da hmm. a buge ka a baka da ka ɗau na wani zuba a duka ana neman ka ko a kama ka a ce ma mutum gwara a ce ka zai a kan na da ɗan uwa mu dai muna kira ni yanda Allah ya taimake ko ba haka yanda Allah ya taimake inda dama mu ma dai kun dai san a taimake mu kai mm. me suka sani an kai yadda dai muka dambe mun dambatu <laughs> <laughs> inda dambe yawa ni dai inda Ali Muhammad eh, wani an ba gudu ba eh. Eh, kamar inda kallo nan ziyo nan kalli can mutane suna kallon ka ba ni za ka kalla ba ko kalli can kai ma ka kalli can suna kallo can nake kallo to yanzu ga babban barin abu misali da kuke sa ran za ku yi wanda babban shiri kuka yi da wata sana'a kuke hari za ku yi shi ne babban abu mm. ni ba gaga abin da na shirya mm. in misali a ce yau mm. Allah ya sa a yi ado na yau misali Allah ya kamun buri na, in sauka Kaduna mm-hmm. ko ka gani yan uwana gaba ɗaya sun wuce ta gai, duk abin da suke roƙo ta faru suna roƙon Allah dama in dawo gida na zauna ni ina roƙon Allah kan in na dawo gida in na zauna aikin me zan yi mm-hmm. na riga na taso ƙarfi na ya kawo mm. ba abin da ba zan iya kawai ni na wahalar ina nake nema shi yasa yanzu a yanzu haka akwai gida akwai inda aka bani in gyara mm. in yi sana'a amma menene mm. sana'a ni ba kaga sana'a kala biyu na iya tun ina ƙarami tasowa na ka gani lokacin ina ƙarami walda na fara da na ɗan fara buɗe ido na ɗan tasa sai na koma ɗinki ina komawa ɗinki kuma daga ɗinki kuma ni dambe yuke mm. kawai na budure ne na koma dambe damben kawai ne ke sai ka ga yanzu kuma damben na yi ta ishe. Eh, musbahu ka san kamar yadda kake hanzari ba eh, ba gudu mm. shi damben a zo a yi azan a bar damben ba a kama wata sana'a akwai matsala kai eh, za a iya dawowa a leko ta katanga <laughs> akwai damuwa eh. akwai damuwa yanzu misali in dadi minji ta ce da eh, dinki ka iya dinki awai kai ba tele ne ka iya dinki ah. o oh, kai ma to oh, kai ma tele ne kenan to yanzu kamaru ah, kamaru ku tsaya ku hello inda sai Allah ya taimaka sai aka ki cibir wani bawan Allah ce zai sayo muku kekuna sababbi irin na dinki eh aka zo ko ma a ce ma baku iya yanka yadi ba a hawa to wanda bai iya yanka yadi ba ba tela bane to kamalu misali yanzu yadi wani irin ya za ka yanke shi a gabanka eh fata fata da shi in kai fata fata da shi kuma sai in hada shi a kamal akwai ko lokacin da kace in kai fata fata da shi wai zaka miƙo min kace wai ya zaka a hada ni in ga ma zan yi eh da kawo ka yanka in yanka in fata fata da shi kace mu ya kuma sai in ce mu ya zan yi a to kaga ai ba magana dole dole to yanzu misali sai eh. Allah ya sa Ali Muhammad sai eh. aka yi sa'a wani bawan Allah ya ce ga keken dinki zan sayo muku eh. yanzu kuna nufin ko aka ajiye muku keke zai iya takawa ya dinki kai kai ai musu bawo yanzu misali yanzu a ce maganar da muke yi mm. ka kawo min dan shaddan ka mm. ka ajiye min keke mm. kawai ka ce in hawan take da yanzu a yanzu a nan ma zan gwada ma za ka gwada to na fa za fa mu bibiyo ku haka duniyar da ni da Ali Muhammad za mu taka har in na'am ai ba ma hazari da yanzu in akai ajan ajami eh masu kallo na'am mun muku alƙawari na'am in kuka taimaka waɗannan bayan Allah ko kuma muku alƙawari in Allah ya yarda hmm. za mu bibiya har sana'ar da suka fara mu kawo muku mu kawo muku sana'ar da suka fara hmm. wayan inda zan bude kasuwa za ku zo za mu zo mana a ah, ai Kaduna A eh, ah, Kaduna kuma kai ka bar um, funtuwan fa <laughs> ina Kaduna ai ah. Beaufort bi ne to a Kaduna kai ma za ka bude gurin dinkin in aka samu A'a ni ba sana'a ɗin kai me zaka eh wato kai mun ji ta bakin ka wata sana'a ka fi ƙarfi ni sana'a da ni sana'a mai zan yi wani irin mai injin oil bakin mai kenan bakin mai eh, eh. bakin mai kana da ido akan ta ya rasulullahi ina da ido akan ta to Ali Muhammad duk dai kusan tafiyar ɗaya ce kuma guri ɗaya ne tunda shi ma a Kaduna ne shi ma a Kaduna ne duk kuma abu zai mi mana daɗin bibiya kenan insha Allah ni Yani ina na ruwan station nan a nan nake dukar ka damu kamalu mu masu kallon mu sauraron mu kun ji mu da nan bayan Allah yawa muke ta kokarin muke tattauna a samu mafita yawa na bayan Allah ya kwarance a harkar sai da bakin mai da fetur yawwa shi kuma wannan bawan Allah ya da shi akan harkar tela eh, ai yanzu kai misali dole ne mm. za ka dauka ka fara yi tukun ka zauna bibiye eh, eh, ka mu dinga zuwa muna haska ka muna ganin yadda kake gudanar da dan da nesa za mu samu alima mu daga nesa za mu ta so mai ah. kamera ba zai ma san muna dauka zama ma za mu ga yadda yake gudanar da aikin zai dinga yi yana tunanin gidan dan bane ko kuma zai ga ya hakura da ah, wata da da ai ni dan gwada na ba ta waje kaji hmm. to ni ba za a ganni wajen dan ba Kamalu. Gaskiya kenan. Da na daina dambari an daina gani na gidan dambawa. Saboda an samu shaidani. Saboda ka sani ne. Hmm. Ai in za ka zo gidan dambe. Eh. Ka ji wannan turin. Ka ai wannan gangar. Gangar tsiya ce. In za a buga ma. Gangar noma ce amma gangar tsiya ce gaji. Wallahi wallahi. Yanzu wannan gangan in dai aka kira sunan ka da ita an sallame ka. Sai ka je. ba ba ba to hmm. bani hmm. mamaki hmm. kamalu eh wai abokinka eh me yasa ba jawo shi kuma ku bar nan tare gaba waye abokinka ma yau eh, abokina da yawa yau gona karkar nan kai da Allah ka rabu da wannan da Allah <laughs> kawai a rabu da wannan Allah magana mutanen arziki ka wani dan yau to shi ne mu rubu da gwani da Allah ya farna da Allah ya zo da abokin na arzikin ka wanda shi shi ta ce da ta masa zaka tafi ma yanzu ya dogara da karkarna da Allah ka muka faɗa ba kamalu a hira da muka da kai eh. Ka ce ka da ke shi kana ganin ya mutu eh. amma da ya zaburo eh, ya kusa makanta ya kusa makanta eh eh ido daya haka yake kuma kace a guji gawa wai dogo na karkarna eh ah, na gawa gawa gawa lalura ce ka san gawa in ta buge mutum hmm. ba a cinyewa eh, ba daga kai na ni na cinye mm. amma ta so ta makanta na fa hayye ga ido na eh, mm. wai nan ta bangawan ne eh wallahi ta so ta mun ido kai kaiwa to shi yasa nace ai abokin ka ka dawo shi kuma harkan nan ta a hawa can ni a yi da sauransa ai ai yanzu ya fara ma da sauransa eh mana bai wani yaki ba kamar yanda bai haba me bai komai ba alƙur'an bai komai ba kaga an gogoro kaga da a shekaran nan eh muka shiga an muka fita ni ban san wani zafin kisa ba wanda kan a ba ba ka ba Allah kai ko kisan da yayi ma a nan gidan kenan eh. ai datse shi ne eh kawai ya datse ya datse ya wai eh, ya tabi kawarsa da wasa. eh shi ya taho gani eh. irin wo ya sace ni mun duka guda eh ni kuma wallahi da dai da kwasta akwai kwasta kwasta ayya eh kwastan da zai ya tsara hanya eh. Eh, eh eh gashi ku abokai ne eh kuma gashi kuna dambe eh gashi kuma za ku bar tare yanzu a muku ado eh wai me isa wai idan kuka haɗu sai ga kamar za ku cinye juna to ka gani ba amma idan kuka dawo bayan fili musu bawo za a ganku tare ni abin wani ɗan ba eh, eh. Allah kaji eh wannan ba ko ji wa eh abin da yasa dambe na ba ta kai da shi yana eh. mun kusan irin dambe na kala uku okay ka gane ko eh. to kuma ni Allah yake dagurta ni eh wallahi tallahi in eh, yi ma wa'annan da wallahi kala da wannan kala a kai sani ba ai na ga wa eh. ai dan ban da nake ne eh in hakan ne ba ga ne eh. wallahi dan dan na yake mun eh. yasa yake kwaye ni ai shi ne wayo ne ni ba ga mai ne wallahi kwaye ne da wayo ba ba haɗu haka ne to ni me kallon dan ban da yake ta Allah ya haɗa ma wannan lokacin yau yau wani alamu yau yau yau yau din nan eh tunda za ku tattare na kuna shirin tattare na ku ina ku bar hmm. harkan eh yanzu ba za ku dan yi mana shoyin yau ba da kai da kamar shago ku dan mana na karshe ai ni iya da lulluya eh. shi ka ga ciwon sanan da an taɓa ya an samu ala hmm. ni kuma ka ga hannun da wuya a hankali eh. wallahi tallahi to duk dai gaba da hannun to amma kuma akwai wani abu guda ɗaya. sai dai gobe kamalu eh inda kuke abota eh idan aka shigo fili an ga yanda kuke ba ta eh. kashi kai ka san yana da wannan raunin da matsala amma kuma zai ga da yawa wasu yan damban wai in an san mutum yana da rauni gurin raunin ake nema amma shi da kaga yana raunin ai sai ka ce ai anan gefen yake da rauni bari in tafi in daki can gurin eh. ko ba yin haka to yanzu in ya mutu na koma iri eh, nawa kai eh in yanzu za mu dan barin shi wajen nan hara <laughs> to ka gani to ni kuma guri ne in ka hara eh. to ai sai ka tausaya maka ce bari ka kyale gurin a dan ban dai an taka ba magana to babu tausayi ah. eh amma ni akwai tausayi a ah, babu tausayi tausayi ai ba ya buge ka fali ba ya in buge ka kuma da kai eh. eh ai ga ya wata ga wata fassa nake wa ah.

shiri ne wanda muna yin sa duk ranar Alhamis. Alhamis kuma muna kawo ɗan dambe kala daban-daban hmm. a wannan shiri. Wai wannan shiri ne kasan kuma wanda muke roƙon afuwa hmm. da alfarma hmm. da 'yan kallo. Eh, wajen taimaka waɗannan bayan Allah mutum biyu kamar da shagon mada da kuma da mutan gaskiya ne alimu so ta bangaren ka me zaka ce masoya ne to fa masoya alhamdulillah ga rana ta zo wanda a kokari dai da wayannan bayan Allah suke sun yi kuma ba da cewa inda a ba da ba inda eh wai ka ce kada da abin da rance eh kar a zo fa ai ajab kuma da mu ga mutun ya dai na rafari ba mu eh. magana yo ba rafari ma Ali Muhammad ai ba ka sani eh ai ba za a ci eh, misali Ramadan bai an da raba dambe kwaran ci gaba da zamban ai Malam. To me amfani da badan ban me ai eh, in dai na bata na gaskiya zuciya ta bace wannan mutuwan ba. Eh. Su ne wanda Allah ya dora musu wannan da ta si ta yi si ta cin abincin su haka. Kuje yanzu ku samu wannan aure. Ni dai yanzu da na samu an taimake ni duniya billahi allazi ba ƙara gani na. Saboda ni fa na iya kasuwanci ba kala ɗaya ba ba biyu ba. Mm. Ka lura wannan harkar mai ɗin ma. Ka gane ku. Mm. Wani ɗan uwana ne yaya na samar. Mm. ka gane ko ya fiye kara na ma na ta takure nan adadin wannan ka daina dambon mm. nan ka zo ga kasuwa ka mm. zo ga kasuwa ka zo ga kasuwa ka zo kai harkar nan mallam naji zamu rufe zamu harkar nan ka kira mutumin ka ba kwalara ba abinda Yusuf kwalara ya kace haka yau kai sauri kai eh. sauri kai ai dole a sa kwalara eh. inda kwalara tana bayani ai ka san <laughs> kwalara ta eh. kwalara na Allah ba to ali muhammad iyayen gida ba ma na bangaren kudu ba ba kuma na bangaren jamus ba hannu gura ma da eh, wanda kuka faranta wa rai wanda sai jin daɗi da abubuwan da kuka yi a baya ba za su manta da kowa duka mun yi fatan ku da su kafin mu shiga mataki na ƙarshe da fatan mu da su kawai dai mu ce Allah ya ƙara ɗaukaka kuma Allah ya ƙara buɗi na alheri mm. eh, kuma arzikinsa Allah ya ƙara masa yi yawwa kuma su ba ka san lokaci na mu mm. kuma ka san shi ne wanda ya san ɗan karto ba su kawai ka saboda ka san ko ba gaskiya ne mm. na san time mu eh? babu me za ka rufe mana yanzu sallah ba eh, ka ga mu ta gani a ƙarshe abin da za ka mallaka tun eh, manzon Allah shi ne gaba shi ne za a yi ka ga tarbin nan salati nake ta yi eh. sallah da nan ba ta wuce haka ake so Allah ya sai da salatin manzon Allah a dage kamalu ya a sake da addini in ana addini ko menene za a sami shi ne ba tare da shi yawa na'am wannan ah, Muhammad ah, magana ta ta kusan ƙarshe ni ka san ba ta wuce ci kacici kacici da zan yi na mun biyu da wayannan bayan Allah. Mm. In Allah sa ka bani dama mm. abinda zan yi zan fara da inda. Inda muna da kacici kacici in ka ci za a iya mi koma kyauta ma wanda Ali Muhammad me bi Ali Muhammad a cikin kulin sa ma za mu iya zuwa mu iya goma wa dan na kai ma na san kana tun dan kai ma dan Kaduna ne kamar da Ali yake. Dan ne. Eh dan Niger ne baba eh, dan eh gaskiya ne to akwai tambayar da zamu maka wai an ce wai mage bayan mage ko mage gaban mage wai na magunan guda nawa ne alhamdulillah kaga wannan maganar da bahaushe da aka tambaya ok kai ka ga ba hausa jin ta ne eh indan indan ne gare ne dan yankin ne kai ka gudu daga wannan gare ne to kamalu yawa wai abu ne a jikinka eh. wannan abun gashi ba ka son sa Eh. kuma ba ta so a taɓa ma shi wannan abin wani abu ne haushe ana san <laughs> ƙaran ƙaran faɗa ji abu ne a jikinka abu ne a jikina wannan abin eh ba ka san sa eh. kuma ba ka so a taɓa ma shi wannan abu ne mm. kuma a jikina yake yake ba ba ka san sa ba ka san shi kuma Allah zai eh kuma ba ka so a taba shi ka bani gari ni sai faɗa kamar kuma na ba na san a taba shi eh ikon Allah sai kallo mm. ka ta magana da ito to wannan magana ne. <laughs> subhanallah alhamdulillah alhamdulillah to ko kuma in ta faɗi shi kenan kawai to shi da ya riga ya tafi a kai tunda kai ba ba haushe bane ai ta faɗa da ma Aliyu ai uwa ka da da yan yan nufawa a masu biyan kai tambayar mun ne tambaya na ne da yaran mu ko ko ya bana a ba ka ji yaran ka ga a garin Aliyu ba a kai ka ya ake kike jin kai kai yaran namu eh ba mai jin yaren abin da na fi sani ko Akubi belaji ah. eh? me me a menene Akubi belaji ne suwa ne aku ne suwa ne aku belaji aku ne kaji eh, eh. ba aku ne kaji ba aku belaji ko aku ne kaji kuma me to a karshe karshe dai Ali Muhammad bari magana dai sai ka rufe mana sai mu tashi a wannan lokaci kada ku manta masu kallon mu da sauraron mu muna sai da shaddodi da takalma dai da kuma maganin sanyi mai kyau eh. wanda muke sai wani maganin sanyi ko a wanda gari kake <laughs> Eh, eh, ya ce eh. wai maganin maganin sanyi na ka dinga sa sa sa a ah, maganin sanyi ai dole ba daura maganin sanyi yanzu in ka kasa cuta kusan 199 sanyi ne a cikin dan adam saboda haka wannan maganin sanyi idan kuka sashin Allah da duk ah, wani sanyi da maganin sanyi ka tare da shi kuma 200 ne bai da tsada a ah, to kuma ka kake na kuma mu ma ai ka ba mu mu gwada a kakka da mai ga Ali Muhammad da hada ma da kuli kuli a wanda kuli kuli ake yi masa shi kuma kai kullum maganin bindiga ne wa to ne shi alu da yake cin guli guli ya ya tsaya a gwada bindiga a kansa a gwada ba za ta kama ba ya ne ya ga ga ga maganin bindiga kullum muna karshe mu tashi daga ainihi inda kuli aikin da so nake tun kai a ba kuli kai ya za tun kana garin an taba harbin kaji to bindiga ba za ta kama ka ba ko tashi ba ta yi bindiga bindiga kuka samu wannan fata wannan bindiga ba za ta kama ka ba in eh. bindiga ta ali eh saboda cin kuli-kuli da yake kanshin shi man ta ba za ta tayi ba wai tsaya ta kai aliyu eh. wai ni ne ai bari a sai da ba ta da wa su ma inda fata ta fito mana ka zama na in za a yi sai ka mali shagon mari a ba shi kulikulin ya ci a ba shi kulikulin ya ci kamar To ai ba kai kadai ba eh kai na ina cin maganin bindigar nan eh. kaji da eh. ba ma kai ba eh ina ni ai ni to kudin abincin da nake ansa in yamma ta yi kuli kuli kaga rabi a kuli suke karewa to ai da to to ke alwan da daga kuli yana maganin bindiga ai kuli ni eh. a juma nake zuba su maganin bindiga yake da zai ka ganni na rake an jaka to masu kallo <laughs> lokaci na fararan mu a wannan rana ta wanda ya daidai da wato to kai yanzu inda wai wani dinki dinki ko me Allah ya yi ya Sha ta za mu yi ta ƙarshen wani tattauna ta mu kenan a wannan zaure namu na mu tattauna tsakanin mu da inda mutan Kaduna da kuma kaga bakin ciki na ni kwalara ban da shago eh musu bawo Kano a to ni shagon garan lokaci ya dauke ba a bakin titi zan ba da sauran hmm, mutan za mu yi inda mutan Kaduna da kuma kamar shagon ma da har wajen sana'a su da mu ka koma kallo masu kallo eh su fara ko da ruwa da ya tafi da Allah wannan ajo ranar Ladi wanda ya daidai da 21 ga watan 1 shekara 2024 hmm. a gidan dan Idris barewa da ke nan Marabai masu kallo Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Kamar da gacin suna kallon. Barku lafiya.